gwamnatin Najeriya ta ba da tabbacin hukunta kowa biyo bayan ci gaba da bincike kan kuɗin nan dala miliyan 43 da hukumar EFCC ta gano a wani gida a Lagos da ya sanya dakatar da shugaban hukumar tara bayanan sirri na Najeriya NIA Mr. Ayo In za a tuna Mr. Oke ya ce kudin na hukumarsa ce don wasu ayyukan sirri duk daga bisani an gano gidan da aka adana kudin na matarsa ce. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ba da labarin a halin yanzu hukumar EFCC ta karbi duba asusun hukumar ta NIA cikin wannan bincike da ake gudanarwa. Kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya ce gwamnatin ba za ta ɓoye duk mai laifi ba. Abin da zai biyo baya shugaban ƙasa shi zai ce haka idan ya ga rahoto amma wannan shaida ce ta cewa duk da zarge-zarge da ake yi da kuma wani kallon hadarin kaka da ake mai shugaban kasa a shirye yake ya ɗauki dukkan mataki da ya dace da doka ta ajiye a kan mutum ko shi waye da a cikin gwamnati yake ko a ƙasar nan yake idan dai har akwai saɓani da aka gani akan dangane da aiki ko gudanar da lamuran na amana da aka bada shugaban ƙasa ba zai wata-wata ba zai iya ɗaukan mataki akan kowa shi mutum tunis tsoffin manyan jami'ai a Najeriya da suka hada da tsohon ministan waje Bolaji Akinyemi da kuma tsohon sakataren kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka wato Commonwealth Emeka Anyako sun nuna illar binciken hukumar ta NIA daga wajen hukumar don muradun tsaron Najeriya. Shahararren ɗan siyasan PDP da yanzu ya sauya sheka Lamido Umar Cikaire ya ce rashin binciken ne illar. Saboda haka duk yakin da shugaban ƙasa Buhari yake yi bayi da mataimaka bayi da magoya baya da na kusa da shi da na nesa da shi. Shi yasa kuma yadda za a zaɓi shugaba na gari shi ma mataimakin a tabbatar da ya zama na gari. Kar a zaɓi je kana yi ka. kuma hakika tattalin arzikin ƙasa ya zama ya ɗore mai ƙarfi ba a samu waɗanda suke ta'anniti wato suna rusa shi ba kaga dai abin mamaki yadda ake kawai wisil aka soma hurawa irin kaman ganganci ka duba irin barnan kuɗi da aka samu a najeriya mutane da suke kashe-kashe don su samu kuɗi wai a samu kuɗi wani ya gudu ya bar su a najeriya wannan ya wuce abin mamaki wannan ai kaman ma mafarki ake yi to tun da aka kai wannan to fa in bai ɗore ba shi to wannan abin duka zai ruguje A yanzu dai ana ci gaba da muhawara kan duba lafiyar shugaba Buhari a London ta sanya jinkirin fitar da sakamakon bincike kan Mr. Oke da ma sakataren gwamnatin Najeriya Babace David Lawal Tuni sanata Shehu Sani a majalisar dattawa ya karanta rahoton samun sakataren da laifi. A cikin kuɗi naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas. Mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da mutanen da suke hudu da su. manyan jami'an gwamnatin nan biyu na ci gaba da zaman dakatarwa kuma da yake lamarinka da bincike da wuya a iya jin ta bakinsu in ka ɗebe bayanan da basu nuna don manema labaru ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.